على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة نعم

sai na ambaci da yawa daga cikin ƙungiyoyi batattu kuma na yi rasi ga wayannan ƙungiyoyi batattu din sai wasu daga cikin ɗalibai suka tambaye ni suka ce wani yaya za a yi a bambanta tsakanin waɗannan aƙida ka ambaci shi'a ka ambaci khawarij ka ambaci mutazila ka ambaci jahiliya ka ambaci kadariya ka ambaci jabariya ka ambaci murji'a ga sunan hoton dila da waye ka ambaci kungiyoyi da yawa to yaya mutum zai iya an bambantawa idan ya ga wani malami ya ya kawo wata sabuwar aƙida yana karantarwa ya gane eh wannan dan hoton dila ne eh wannan dan khawariji ne eh wannan dan kadariya ne wannan dan jabariya ne yaya za a bambanta ku fahimta to sai ɗaliban suka tambaye ni yadda za a yi a bambanta tsakanin waɗannan kungiyoyin sai na bayyana musu kidan kowane tsaye daga cikinsu gwargwadon iko na sai sashen ya ce da yasa ba za ka wallafa mana littafi ba don ya zama to taimako a gare mu akan fahimtar manufofin wa'annan mutane kaga an wallafa littafi mutum zai iya karantawa dalla dalla yana so ya san akidan mutazila ko akidan kawari ko da sauransu kawai zai ko littafi ne ya nazari zai iya ganewa misali da ka wallafa mana littafi da ke bayyana manufofin wa'annan mutane da kuma bambanta wa tsakanin akidun nan daban-daban sai na ce masa lallai malamai sun yi rubutu a kan wannan maudu'i din tun karnoni da yawa kuma ba malamai sun yi rubuce-rubuce akwai irin su albilal wa nihal na imamul shaharstani akwai alkiran bayan alkiran na bagdadi akwai alfasalu fil milal wa nihal na ainihin ibn hazm al-andalusi az-zahiri akwai da littafai wanda malamai sun rubuta akan wannan fanni cikin karnoni da yawa ko malaman sun kyautata wajen rubutun sai dai littafai ne manya-manyan littafai ne wanda karamin ɗalibi ba zai iya fahimtar komai a cikin su ba Iskar na ce muku cewa in gabatar musu da wata risala wanda za ta amsa ga ainihin abin da suke nema wato na rubuta musu wasu takaitaccen littafi wanda littafin zai amsa musu bukatunsu wanda zai warware musu mushkilolinsu domin lalle, da yawa daga cikinsu ba su kasance suna wato da yawa daga cikinsu wannan maɗin za a yi dashi da yawa daga cikinsu sun kasance suna jin sunan wayannan kungiyoyi suna jin sunan shi'a suna jin sunan mutazila suna jin sunan khawarij suna jin sunan jahabiyya suna jin sunan murji'a sunan qadariyya da sauran kungiyoyi suna jin wayannan sunaye ga sunan marubuci na misalin khawarij da shi'a da mutazila da qadariyya da jabariya suna jin wayannan sunaye ga abin da ya kama da wannan ولا يستطيعون الترك ولا غيره